Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Wani jami'in hukumar bincike da ceto ta kasar Indonesia Bamban Suryo Aji ya tabbatar da cewa an gano buraguzan jirgin fasinja na kamfanin Sirawajaya da ke dauke da mutum 62 da ya bace jim kaɗan bayan tashin sa daga Jakarta. aji ya ce ofishin hukumar ceto na yankin ne ya fara ba da labarin gano jirgin da ya lalace a kan tsibirin lankan kana za a kai tarkacen zuwa hukumar sufuri ta ƙasa a wani taron manema labarai ta yanar gizo a jiya asabar shugaban hukuma sorjanto tahjono ya ce yana nan yana tattara dukkan bayanai kana zai fara binciken akwatin sadarwar jirgin yau da safe jirgin mai lamba sj186 yana kan hanyarsa ne zuwa pontianak babban birnin lardin west kalimantan a kan tsibirin bonyo in ji ministan sufuri kashi 57 cikin ɗari na amurkawa na son a sauke shugaba donald trump daga mulkinsa ba tare da bata lokaci ba bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan mako wadda ta rikide ta koma mummunan tarzoma a cikin ginin majalisar dokokin amurka a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran reuters da ipsos yawancin mutane da suke son a sauke shugaban 'yan democrat ne ko da yake 'yan republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adinsa wanda zai kare ranar 20 ga watan janairu haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'an na ƙasa wadda aka yi a ranakun alhamis da juma'a su nuna cewa mutum bakwai cikin goma da suka jefa wa trump kuri'a a zaben watan nuwamba sun nuna rashin amincewansu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka ɗauka na afkawa ginin majalisar dokoki yayin da 'yan majalisar ke zaman tabbatar da nasarar da joe biden na jam'iyyar democrat ya samu a zaben watan nuwamba an kammala aikin gwajin coronavirus na gama gari na farko da aka gudanar a shi cikin kwanaki uku bayan da hukumomin china suka kulle birnin mai yawan al'umma miliyan goma sha ɗaya a ranar laraba yayin da aka gano sababbin kamuwa talatin da tara a cewar magajin garin a asabar magajin garin da ake kira mayu jun ya faɗa a wani taron manema labarai cewa za a fara zagaye na biyu na gwajin cutar nan ba dadewa ba a babban cibiyar masana'anta ta lardin hubei da aka kulle yayin da aka hana matafiya shiga sauran yankin mai mutum miliyan 76 da ke kewaye da beijing a ranar talata hukumomi a hubei sun zuba sojoji a lardin domin ba hukumomin daman kaddamar da aikin haɗin gwiwa wanda zai hada da bibiyar cutar da kuma raba kayayyakin jinya a jiya asabar amurka ta samu yawan kamuwa da cutar fiye da kowa a duniya inda take da mutum miliyan 22 a cikin miliyan 90 a fadin duniya da suka kamu da cutar a cewar jami'ar john hopkins india ita ce ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar coronavirus da kusan mutum miliyan goma da dubu ɗari biyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce zai ɗage takunkumin mu'amala tsakanin jami'an Amurka da takwarorinsu na ƙasar Taiwan wani matakin da zai fusatar da China kane ƙara tankiya tsakanin Beijing da Washington a kwanakin ƙarshen mulkin shugaba Donald Trump. China tana ikirarin ƙasar Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya da cin gashin kanta cewa yankinta ne. Kana tana kwatanta Taiwan da muhimmin batu ga alakata da Amurka. yayin da amurka kamar kowace ƙasa ba ta da wata mu'amala a hukumance da taiwan gwamnatin trump tana ƙara ba da goyon baya ga ƙasar da ke kan tsibiri da sayar mata da makamai da dokoki da za su taimaka wa taiwan ɗin da tinkari matsin lambar da china ke mata a wata sanarwa pompeo ya ce shekaru da dama ma'aikatan harkokin wajen amurka ta haramta mu'amala tsakanin jami'an diflomasiya da sojoji da ma wasu jami'an amurka da takwarorinsu na taiwan ya ce gwamnatin amurka ta ɗauki wannan mataki ne bisa shawara a wani yunkurin kwantar da hankalin gwamnatin kwaminisanci a beijing in ji pompeo a wata sanarwa ya ce a yau ina sanar da cewa zan ɗage wannan takunkumi da muka ɗora ta da kanmu a ƙarshe shahararren ɗan jaridan zimbabwe hopewell ino ya bayyana a gaban kotu a jiya asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa karya kungiyoyi masu sa ido akan ayyukan 'yan jarida sun bayyana fargabansu cewa kame na uku a cikin watanni shida da aka yi wa ino yana cikin yunkurin da gwamnatin msc minangago ke yi na hana 'yancin bayyana ra'ayi a shafukan sada zumunta wani lauyan kare haƙƙin bal'adama a zimbabwe in komo kuma lauya mai kare cin ino ya ce saboda muna faɗa musu gaskiya muna faɗar batun cin hanci da rashawa shi yasa suka kaga masa ya aikata laifi amma a matsayinsa na ɗan jarida doka za ta kare shi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sunana zahra aminu fage A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kammala tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano wanda zai ɗora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata dangane da batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai ko gidan jaridu. sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawar. Wani batu wanda yakan jaza ita kanta wannan rashin fahimta ko takaddama tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro shine wajen bayar da labari. Hmm. Idan wani abu ya faru da ɗan jarida yake so ya iya sanar da al'umma Um, misami ko wani abu na ausari ko na rashin jin daɗi wanda ya kai ga uh, halaka rai misali za ka ga a uh, galibin lokuta jami'an tsaro suna rage waɗannan alƙalma sannan kuma wato shi kansa ba da bayanin akan me ya faru ma akan kai ruwa rana kafin ma su 'yan jarida su samu shi daga jami'an tsaro to galibi abin da ke faruwa yanzu kamar in na fahimce ka a lokacin da aka dinga irin samun har hare daga wato masu tada kayar baya wanda a nan kano a shekarun baya an samu irin wannan matsaloli ni dinnan da ni an sha zuwa gurin da aka ce bom ya tashi ko an yi wasu harbe-harbe ana gama yi mukan je muga sin din gurin da abin da ya faru muga kuma abin da ake kira casualties yawan mutanen da suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikkata galibi za ka ga abin da shaidun gani da ido ko kika gani wa idan akwai lokacin da zaka shiga cikin wani ya yamutsin ka kirga wakin da hannunka amma a ka'ida aikin jarida ba za ka yi gaban kanka ba ka zo ka ba da labarin sai ka fita hannun yan hukuma akwai kiyasi ko kuma bayani a hukumance na mutanen da suka rasa rayuka su. akwai kuma wanda shaidun gani da ido suke faɗa yan jarida ko dan jarida gani illa iyaka idan ka zo ba da labarin yadda ake yi za ka faɗa abin da aka faɗa a hukumance mutane guda shida sun rasa rayukansu kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya bayyana wa manema labarai misali mm. amma shi gani da ida sun ce mutane da suka rasa rayukansu sun fi mutum hamsin to kaga wannan yakan fito da al'amarin illa iyaka su al'umma su ne wanda za su iya zama alƙalan kansu illa iyaka abin da ake so a wasu lokutan ma za ka ga abin da yan jarida ke koka da shi ne wasu lokutan kafin ma a baka wannan alkalma na mutum shida din ma sai an yi jidali kwarai eh, da gaske to kuma ka ga rashin bada bayani akan lokaci yayin da ka zo kana so ka bada labari kai abu ya faru editan ka a can headquarters ɗinka inda kake aika labari ko a talabijin ne ko a jarida ce ko a rediyo ne kana so ka bada labari ka san yadda duniya ta zama kamar a tafin hannu a yanzu mm. kalubalen da ɗan jarida yake fuskanta da zaran an yi abu an ɗora shi a social media editan ka sai ya bugo maka mai tace labarai ya ce mun ga an ce abu kaza ya faru muna so ka aiko mana da labarin to matsalar da ake fuskanta yayin da kuma aka samu jinkirin samun kiyasi daga hukuma din sai ka samu kanka a cikin tsaka mai labari baya cika labari baya cika illa iyaka waɗanda suka goge da aikin mm. za su ce a lokacin da nake rubuta wannan rahoton ban samu cikakken kiyasi daga hukumomi ba na mutanen da suka rasa rayukansu sai dai shaidun gani da idan sun ce mutane a ne suka rasa rayukansu gogaggu ne ke yin wannan ba. eh wanda yake ya san makama aiki eh. eh gogaggu saboda amma idan baka goge ba sai ka ce ai an tabbatar da mutuwar mutane 150 misali eh, wanda kuma ba hukuma ba ce ta gaya maka shaidun gani da idan ne suka gaya maka to haɗe ganau ne eh, to hakan kuma sai ya kawo an samu rashin jituwa tsakanin kuma hukumomin da kai da ka aika da wannan labari hmm. saboda ka sai dan jarida shi ma ya yi taka tsantsan a cikin aikinsa ya fi ka'idar aikin domin shi ma ya samu kansa to har yanzu dai akan wannan magana ma bashir shine cewa a yayin da kake jira misali kwamishinan 'yan sanda ko hukumomin tsaro su gaya maka mutum shida nan da ka an bamu misali ɗazu wato mun yi magana cewa suna abin yana zama jidali sai ka ci kwakwa duk da haka wato rashin ba da bayanan ba karamar matsala ba ce ba eh. rashin ba da bayani ga jami'in ga su jami'an da ya kamata su ba da bayani abu ne wanda yake a kasashen da suka ci gaba a inda ake aikin jarida a kasashen duniya da yawa zaka ga hukumomin ne ma ke ta bin diddik suke bin cin duniyan yan jarida su zo a gaya musu abin da ake ciki amma sai ka rasa me yasa wato ai updating din su eh, ai updating din su eh knowledge din su a keeping din su posted eh. abin da ake nufi a gaya musu lamari a gaya musu gaskiya al'amari zaka ga su a can kasashen da suka ci gaba din kokari ake hukumomin ma yan jaridun su zo a ce musu ga bayanin da ake so a yi musu eh. sabanin kuma nan kai bayanin kake so a yi maka ana goggoce maka ga bayanin da ka eh, sani na da azahar yanzu la'asar ta yi ku zo ga wani karin bayani to duk abin idan ana yin shi a doro na bayani da tabbatar da cewa duk abin da ya faru 'yan jarida na farko dai ba su sha wahala wajen gano gaskiyar lamari ba. Wai eh, ma bashir ya zaka auna abin da kuke kira holding news mm. ɓoye labarai wato matsalar da ke jazawa tsakanin ko rashin jituwa na tsakanin 'yan jarida da wato jami'an tsaro. To kaga idan aka ce akwai magana ɓoye labari shi ɗan jarida dama labari kullum cikin farautar sai yake. Mm. Kamar mutum ne zo daji zai farauta ka ce masa ai namun dajin sun gudu babu su. Shi kuma watakila ya tsaya daga gefe yana jin kukan zakuna yana jin kukan damusa. yana jin kukan kuraye amma kuma an ce masa babu wanda dabba a cikin wannan dajin har tsuntsaye ma har da to kaga ai ba zai da sincerity wato gaskiya ko kuma irin mutuncin wanda ya kiya gaya masa gaskiyar wannan al'amari a dalilin haka in ya je buga labarin sai ya ce duk da shi jami'in da na nemi ya mun bayani ya ce babu wata naman jeji a cikin dajin nan ni na ji wa kunne na kukan zakuna da kuraye da dukkan wata dabba mai hadarin gaske a cikin dajin to kaga wannan ne zai dora al'umma su gane a cikin mai bada labarin da wanda ya yadda a faɗi gaskiyar lamari wane ne bai wa al'umma adalci ba kuma wannan sai ya zama cewa kamar kai masa riga malam masallaci ko kuma kai mai laifi eh kuma shi a nasa tsarin a cikin tunaninsa sai ga kai masa laifi amma in aka ba abin yadda yake duk kullum abin da ake samun matsala a shi shine ba a sauka akan turba don duk abin da aka ce yana da ka'ida ba abu ka'idar ba aka ce za a bi sai rai to ba za a samu sakamakon da ake nema ba wacce eh, rawa hukumomi za su taka da koma mutanen gari da sauran masu ruwa da tsaki wurin ganin cewa misali an samu daidaito da fahimta tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro tun da kace dan juma ne da dan jimai. To al'umma za su yi amfani da wata dama wanda zamani ne zo da ita kuma tsarin mulki zo da su. Kafofin yada labaran nan da suke wanzuwa a cikin ƙasa ana kafa su ne domin biyan bukatar al'umma. kuma duk abin da aka ce ana amfani da ra'ayin masu ruwa da tsaki ko ana neman ra'ayin masu ruwa da tsaki kafin a aiwatar ko a irin wannan tarurruka da ya kamata a ce ana shirya su domin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida to ya kamata a saka al'umma ciki su ba da ra'ayinsu da gudunmuwarsu domin babu wani abu da za a cimma burinsa a tsari na irin tafiyar kasa a kowane fanni na dan adam ba tare da an nemi ra'ayin al'umma ba duk inda aka yi sako-sako da ra'ayin al'umma to za a ci tuwon babu mai yadda ake so a ci wannan shine babban kalubalen da yake ake fuskanta kuma ya kamata jama'a masu ruwa da tsaki su fito su nuna cewa suna da haƙƙi a dukkan wani tsari da yake tafiya domin ci gaban wannan ƙasa hmm. inda ana tarurrukan nan akai-akai domin a gyara irin waɗannan matsalolin sai an waye gari idan ka ga jami'in tsaro ka ga ɗan jarida kai in ka ce suna da rashin jituwa za su haɗu su yi maka rudugu a kanka su nuna maka ka. me to wa zai wannan abin da ka faɗa al'umma ce al'umma za su yi mu kuma wanda muke wannan aikin ya kamata mu nuna wa junanmu duk lokacin da aka ce akwai wasu abubuwa waɗanda suke akwai matsaloli a kansu to ya kamata mu tsaya mu jawo hankalin junanmu a duk lokacin da muka zo wani majalisi a inda muka samu dama da waɗannan jami'an tsaro musamman manya waɗanda suke sun gugu sun yi ilimi suna da manyan mukami hmm. mu nuna musu cewa mu da su a tsakanin aiki ba abokin gaba ba ne ba mu partners in progress ne abokan ci gaba ne idan aka dinga ɗabbaka irin wannan aniyar wata rana za a waye gari an samu wata sabuwar wayewa da al'umma za su ce yau ga ɗan sanda yau ga ɗan jarida ina. sauraro da wannan ne muka kawo muku ƙarshen hirar da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da kuma wakilinmu daga jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari.

yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Mutane ya kamata san cewa jami'ar APC wadda shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ke shugabanta yake mulkin kasa nan a karkashinta ta yi rawan gani kuma mutane sun yaba masa sosai. Watakila irin 'yan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a shirin farko na tsaka mai na wannan sabon shekara ta 2021 wanda muke fata Allah sa yadda muka ga farkon ta muga karshen ta lami lafiya. To shirin na farko na wannan shekara daga Yola jihar adama ya fito kuma shiri ne da wakilin mu da ke cin Ibrahim Abdulaziz da shirya mana inda bakinsa 'yan siyasa guda biyu za su alakanci ko kuma za su tattauna ko su yi muhawara akan alkawuran nan guda uku da shugaban najeriya muhammadu buhari yi na cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa ya bunƙasa tattalin arziki sannan kuma ya samar da tsaro to sun ya cika wannan alkawarin ko ko bai cika ba wannan shine mudu'in wannan shiri ne kuma ba ta da ɓata lokaci ba ga ibrahim da bakinsa. Masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya inda za mu soma da batun abin da ya shafi na alkawarar da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi. Kuma don duba wannan batu mun gayyato zagakumai kuma shugabanni ma kuma kusoshi ma a jam'iyyu biyu na Najeriya wato jam'iyyar APC take mulki da kuma jam'iyyar PDP. A bangaren jam'iyyar APC take mulki a Najeriya wato wato mun samu nasarar gaito muku mukaddashin jam'iyyar ta apc wato shugabanta a shirar arewa maso gabashin najeriya dr umar duhu wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar a wannan jihohi shida na arewa maso gabashin najeriya akwai kuma shugaban jam'iyyar pdp a jihar adama barista eti shehu amma sakamakon yanayi da ake na corona wani na abuja wani na yola amma su za mu hada su a inda za a fafata a yau amma kafin mu so fafata ga dangadan za mu so mu shimfiɗa ne da jawabi na shi kansa shugaban najeriya muhammadu buhari lokacin da ya gangamin a zaben shekarar 2015 wai me buhari ya faɗa ne mai alƙawuraye eh, albashi in muka dawo sai mu koma ga malaman namu amma malamai na muku marhaban da wannan bayani na shugaba muhammadu buhari To dukkanin ku malamai na san kun saurari a jawabin da shi shugaba Muhammadu Buhari yanzu kan za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Dr. Umar Duhu a matsayinka na kusa a wannan jam'iyyar domin kai ne tsohon shugaban jam'iyyar mata APC a shirin arewa maso gabashin Najeriya. jihohi da da ku a kafa jam'iyyar nan lokacin da kuka zo kun yi alkawar da dama amma kafin mu ji ga wasu alkawuran ya kai ganin a alkawuran da kuka yi kun cika ko kuma dai. Na farko mutane ya kamata su san cewa jami'ar apc wadda shugaban kasa da muhammadu buhari ke shugabanta ake mulkin kasa nan a karkashinta ta yi rawan gani kuma mutane sun yaba masa sosai dalili shi yasa yanzu mutane da da suke gudun hijira a nan babjar adama ko yawancin kowa ya koma gidajensa har ma ana noma a gidajen a kauyuka saboda haka idan mutum ya ce shugaban kasar nan bai rawan gani ba sosai da yana da wani manufa daban ne amma ya sani na kan a dattijan ya yi kokari don kafin ya hau mulki 2015 a na hukumi kusan 19 suna karkashin shugabancin matan ta'adda ma wadda kiran da suna yan boko haram amma hawan dattijan nan ya sa an fatattake su kowa ya koma gida amma kuma abin da yake zama ta sani faɗa da ake sarika noke da shi ba faɗa ne da za a karasa shi rana ɗaya ba amma kowa ya kamata ya ba wannan shugabancin na jiran muhammadu buhari cewa ya yi kokari ya rawan gani kuma wannan abu ne abun yaba sosai tunda ni din nan gari na taso a taso inda take ta ta zana gurin tare amma yau mutane suna gida suna zuwa gonaki suna noma saboda haka abin da ya rage yanzu shine haɗin kai da na talakawa da mutanen gari a haɗa kai da zaman tsaro don a samu a share wannan abun Allah har ta kare gaba daya. To eh, Dr. Umar Duhu mun ji naka dan shimfiɗa da kai kan eh, batun ɗaya daga cikin alƙawarin kawai shine batun tsaro. Bari in koma wajen shi kansa dan adawa shugaban jami'ar PDP a jihar Adama barista AT Shehu. Ka ji shimfiɗin da yi na kan cewa su kan dai eh, alasan barka ta fuskacin tsaro kan cewa alƙawarin da suka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ya ga wannan batun. Mala Ibrahim a gani na ne shimfiɗan da shi duhu yayi kamar kitso yake akan kwalkwata. abin takaicin kuma Allah ya sa shi ma daga jihar Adamawa yake wataƙila irin 'yan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne in ba haka ba batun yan gudun hijira da yake cewa sun ka tambaye shi don Allah ya taɓa zuwa sansanin yan gudun hijira da ke nan a jihar Adamawa a Malkoyi ko kuma na hayin gada a Jimeta ko kuma na Gombe ko kuma na Michika don haka batun cewa mutane sun koma gida har ana noma ka tambaye shi lokacin da mai girma shugaban kasa general muhammadu buhari ya hau mulki nawa ake sai da buhun masara a yanzu da muke magana da kai nan buhun masara a za mu zo kan wannan batu za mu zo muna batun tsaro a barisa eti shehu eh, barisa eti shehu shugaban kasa har kuka yayi da hawaye akan cewa idan ya hau mulki talaka sai ya sha litan mai a naira hamsin amma yau da muke magana ni da shi ana sayan litan mai naira ɗari da arba'in da takwas. ya eh, ce shehu kafin mu je batun wannan muna batun maganar tsaro ka fito daga shiyar arewa ya ce ko ba komai su gwamnatin tsaro a lokacin da mai girma shugaban kasa buhari ya hau ba mu san menene ake kira kidnapping ba boko haram muka sani a boko haram nan yau ya haifar da baya fi boko haram din fitina shine kidnapping wanda kuma da kan ya sani shi dan jihar adamawa ne ya fito fili ya ce yau gashi yana gidan shi in an san ne wallahi sai an zo an dauke shi a nemi kudin fansa lokacin da jam'iyyar pdp take mulki kabarbarewan tsaro bai kai ya kai ga har gwamna ne bai hite shiga cikin local government din shi ba ga gwamnan su na apc din su na borno da kan shi dai ya gagara shiga wani local government wanda har an kusa a kashe shi duniya ta sani shi ya sani kowa ma ya sani wani tabarbarewan tsaro ne ya wuce wannan. Ta Umar Duhuna kana murmushi da yake magana me baka da alaka kana murmushi? To kaga da farko dai kaga ba za mu tsaya muna janin jaka akan abin da na san gaskiya ne kuma dan adawa na maganar adawa sai ta adawansa eh, dole ne kuma tun da ta ga sun nemi shugabancin kasa Allah bai basu ba ya sake ba jira Muhammadu Buhari ko me suka faɗa kaga za a ce wannan maganan adawa ne in ba haka ba ba wanda yake cin sa kuma wanda bali wanda ya ballaga ya san me siyasar duniya suke je ce wai abin da aka samu a kasar lokacin da janar buhari ya mulki da inda take yanzu bata sake sau ba kariya ne ni ba da wannan ba kuma ba zan taɓa yadda ba. Amma Edu. Eh, eh, ina son faɗa masa shi Edi Chairman na Chairman mai girma Edi cewa ya san cewa fa ni daga karawo hukumar madagari nake. Hmm. Kuma da lokacin da ake gwamnatin PDP dukkan muna zane a Ayola har ni zaɓen da na taya ma Ayola aka yi zaɓe. Yanzu fa muna gida a gida muke zaɓukan mu. Maganar kidnapping da yake faɗan nan ya kamata ya san cewa kidnapping nan fa fatattakan yan gogoron da aka yaka hana su mazauni inda da suka kama suka ciyar shi da daularsu an hana su yau zama a daularsu nan an kokore su shi za suka shiga cikin garuka suna neman kuɗi ta ko ta wani hanyar tabbatar sake taro wannan kuma in Allah ya da da haɗin kanmu dukanmu da ni da shi biyo muka haɗa kai gaba daya za mu tabbatar cewa an fasalike wani mutane. Ah, Dokta Umar Duhu, Dokta Umar Duhu. Eh, eh. Ba gwamnan da yake jihar Borno, gwamnan jihar Borno zuwa ziyartar talakawansa inda suke duka. Inda suke wannan talakan na zuwa, yana zuwa karamar kuwa goza, yana zuwa izge. A tambaya yadda mutane jam'iyyar da na APDP suke suke yaba wannan ɗan tarihin saboda haka mu ba za mu ce wannan hira da muke nan yau muna son faɗi gaskiya ne ba maganar siyasa ba akwai batun da ake misali idan ka duba batun maganar tsaron nan kamar yadda su suke zargin kanci a lokacin suka zo boko haram aka sani amma yanzu bayan abin ya tashi daga nan idan ka duba abin da ke faruwa a jihohin katsina zamfara sokoto neja ga kuma irin tashi a hankula a kudancin kaduna ya za ka kwatanta wannan yanayi da kuma kokarin da kake cewa gwamnatin ku ta yi na apc wajen magance tsaron. to ai kamar da ya faɗa abin da ya faru a libya kace muhammadu garafi da aka yi aka fasa baitulmalin makaman eh, libya ta shigo ko ta ina shi ya kawo wannan abun yayi yawa kuma ka duba iyakanmu da wasu jihohi ba ta da kariya wata mutum ba zai shiga ba za a sani kuma duk ana zamantakewa da mutanen da suke kan iyaka wannan ya kawo eh, da yan ta'adda suna shigowa cikin kasa su yi barna su koma in ka duba yanzu yan ta'addan nan ba yi najeriya ba ne kuma abin da yake faruwa a zamfara da kasa da wasu maganar ma'adinai ne maganar ma'adinan nan kuma ka duba jiya shi gwamnan zamfara ya kawo shugaban kasa ma'adinai da aka samu karkashin kasa wadda zai sa najeriya ta arziki to wani abu shi ya kawo wannan kashe-kashen da idan ka samu ma'adinan nan sai ka za zo da dare an ruga maka an kwaje wani ayyuka an kashe kake da sauransu amma ni ina son faɗawa shi eh, dan uwana daman eh, Eddie Shehu da duk mutanen Najeriya da duniya da suke idan muka da kai da zaman tsaro da gwamnati kamar yadda mu a jihar Adamawa babu wani adawa da wani Allah ne ya ba gwamnan ya zama gwamna yau fatan mu shine ya mu masa addu'a ya yi abin da ya kamata ya a jihar Adamawa to eh to to to to shugaban kai saboda haka mu abin da muke so shine mu yi ma shugabanni addu'a mu ba shugabanni haɗin kai in a samu a shawo kan wayannan abin da yake faruwa a jihar Adamawa da kuma wasu jihohi gaba daya na to a gaishe da mai to wannan shimfiɗa kenan ta shirinmu na farko na wannan shekara da Ibrahim Abdulaziz ya mana ta da bakinsa daga yau da jihar Adamawa sai ku dakaci ci gaban wannan tattaunawa Allah ya kai mu mako na gaba a madadin shi Ibrahim din da kuma Garas Alheri Abdu da ta hada mana shirin Ali Mustapha Sokoto ne a Washington. Salamu alaikum. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla masu saurare Nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, niger da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. lafiya da alheri.